ya kai mai tambaya ta game da mazhabina da kuma ainihin aqidata ruziqal huda mallil hidayati yas'alu yace ina fatan Allah ya azurta wanda dukke fatan shirya duk wanda ke roƙon shirya Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da ainihin shirya ma'ana ibnu taymiya anan yana cewa ne maganganun da zai faɗa maka na gaskiya waɗanda su ne za su kai zuwa ga shirya to ya maka fatan Allah ya sa in kana fatan shirya ɗin to Allah ya haɗa ka da ita kamar cewa aniyar kowa ta bi shi wanda duk aka ce aniyar shi ta bi shi in ka garan shi ya ɓaci to yana da muguwa aniya ne don haka Allah ya azurta mai neman shirya da shirya sai ya ce isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi ka saurari maganar mai tabbatar da gaskiya game da abin da zai faɗi abin da ibnu taymiya ke nuna maka anan zai fito ya gaya maka gaskiyar lamari game da aƙidar shi da mazhaba kuma ka yi tambaya daidai shine duk wanda za ka tambaya game da aƙida ibnu taymiya za a iya samun kuskure za a iya samun son zuciya za a iya samun ƙarya ko ƙazafi ko makamantan haka amma a nan ka tambayi mutumin da ya cancanta ya gaya maka don ka ne mai tambaya game da kanshi ne kuma yace la yansa anhu ba zai kauce daga ita wannan gaskiyar ba wala ya tabaddalu kuma ba zai sauya abin da ya san shine aƙida shi ya faɗa maka saɓanin haka ba akwai mutumin dan aka tambaye shi game da aƙida shi madadin ya fito ƙarara ya sarraha ya faɗi wannan aƙidar tashi in ya zo sai ta kauce kauce sai ta ainihin kwanoni a'a ibnu taimiyya ba zai maka haka ba akwai wanda in ya zo madadin ya faɗa maka gaskiyar aƙidar tashi sai ya faɗa maka wata aƙida daban a madadin tashi shi ne ibnu taimiyya ya ce shi zai tabbatar maka da gaskiya ba tare da ya kauce ba ba kuma tare da ya sauya ba hubbu sahabati kulli li mazhabu Ya ce ƙaunar sahabbai son sahabbai gaba ɗayansu to mazhabi ne gare ni abinda wannan magana take nufi shine ina ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba ɗayansu wannan shine mazhabina kenan ni ba rafidi bane ni ba ɗan shi'a ne da ke zagin abubakar da umar da Usman, da Muawiya da Aisha da Hafsa da makamantansu ba. Cewar gaba ɗayansu kuma ya nuna hatta waɗannan da suka bayyana a zamanin annabi sallallahu Alaihi sallama kamar su kamar su ghamidiyya, da makamantansu wadda wannan ya yi zina wannan ta yi zina wancan kaza da makamantansu dukkansu a matsayin sahabbai suke wannan zunubi da suka yi musamman gashi an yi musu haddi ma ya tsarkake su to wannan zunubi bai kai a ce su ba sahabbai ba ne don haka ba ka da dalilin da za ka ƙi su sahabbai ne to ibnu taimiyya ya ce gaba ɗayan sahabbai yana ƙaunarsu wannan magana zai zo zai ainihin fassara mana ita yayin da za mu fara karatun littafin shi mai suna alfatwa ko alfutiyar habawiyatul kubra a inda za ka ji an yi mishi tambaya menene algafatta malam za ka faɗa mana game da ayoyi da hadisan da suka zo suna siffanta Allah cewa Allah yana sauka ƙarshen dare Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa Allah zai zo a ranar alkiyama me za ka ce sai ce ba wani abu da zan ce sai abin da Allah da annabin shi sallallahu alaihi wasallama suka ce da abubuwan da kuma almuhajiruna wal ansaru suka ce ya abin da zan faɗi ke jama'a mun fahimci wannan na haka ƙaunar sahabbai gaba ɗaya shine ra'ayin ibn taymiya shine mazhabin shi wa mawaddatul qurba biha atawassalu sannan sai kuma mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama dangin shi yan uwa na jini da ƴaƴan shi da jikokin shi duk waɗannan ƙaunarsu ibada ce gare ni na yadda da ita kuma biha a tawassalu har ma ina tawassuli da ita a matsayinta na ibada ma'ana zan iya ɗaga hannu in ce ya Allah dan ƙaunar da nake wa Fatimatu Zahra, ko ƙaunar da nake wa Alhassan da Husaini ko ƙaunar da nake wa dangin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ka biya min bukata kaza na yadda da wannan har ma ina roƙon Allah da irin wannan ainihin ibada a kan ya an samu wata bukata tawa domin ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa a cikin aya alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa annabin shi qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba kace wannan alherin da nazo muku wannan qur'anin da nazo muku da shi bana roƙon da ku yi min komai a madadin shi abin da nake fata shine ku ƙaunaci ya ainihin wato dangi na sai ibnu taymiya ce, wa likullihim qadrun wa fadlun sati'u kowanne daga cikin su sahabbai da kuma kowa daga cikin ahlul baiti yana da alkadarin shi yana da darajar shi yana da falalar shi da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ita to anan sai ya siffanta alƙadarin da darajojin da cewa sate wato maɗaukakiya a gwargwadon daraja abubakar siddiq yana da daraja maɗaukakiya fatimatu zahra a matsayinta na ainihin ya annabi sallallahu alaihi wasallama tana da darajarta da ta madaukakiya hakanan sayyidina muawiya hakanan sayyidina Uthman hakanan Umar haka sayyidina Ali hakanan Al-Hasan hakanan Husaini kowanne yana da gwargwadon nashi ainihin falalar wannan ita ce aqidata kuma falalar madaukakiya kuma darajar madaukakiya lakinna masiddiqu minhum afdalu sai dai Abubakar ne siddiqu daga cikin su sahabbai da ahalul baitin an tara su gaba ɗaya to afdalu shine ya fi su falala abubakar ya fi kowa falala wannan ita ce aƙidar da ibnu taimiyya ya ƙudurce mu ma kuma ita ce mu dangane da alƙur'ani ina matsayin ƙur'ani ka amince da cewa saukar da shi akai menene kuma darajar shi sai cewa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi game da ƙur'ani kuma ina cewa dukkan abubuwan da ayatuhu ayoyin alqur'ani suka zo da shi fahuwal karimu shi alqur'ani babban littafi ne littafi ne mai daraja almunzalu wanda aka saukar da shi na yadda qur'ani littafi ne mai girman daraja na kuma yadda alqur'ani saukar da shi akai kuma duk saƙon da ayoyin alkur'ani suka zo da su gaba ɗaya na yadda da shi saƙon ya shafi aƙida fiqhu mu'amala halin zamantakewa da makamantansu na yadda a wannan wurin akwai wata kalma da ta faru wadda ita ta taimaka wa wasu suka yi musun cewa wannan littafi na ibnu taymiya ne wannan kalma ita ce alqadimu alqadimu ba shi daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki ba shi daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki sai dai malaman aƙida sun ce siffanta Allah da ainihin wato ƙidam to ba laifi ba ne a babin siffantawa amma kiran shi da sunan alƙadimu laifi ne domin sunayen Allah an takura su a cikin abin da ya zo a nasi a ƙayyade kare amma siffa ita ana iya ainihin ɗaukata daga wasu sunaye ko kuma wasu halaye waɗanda ake so a bayyana ainihin Allah maɗaukakin sarki da su. Al'imamu Abdulrazak ko a Sheikh Hamza shi ya ainihin wato bayyana waɗannan bayanan a cikin ta'aliƙin shi da yawa littafin al'aƙidatu tahawiyya. Don haka, a wannan wurin malamai in suka zo sai su ga to ai ibn taymiya yana daga cikin mutanen da suke inkarin kiran Allah da sunan alqadim to me yasa zai kira Allah da alqadim to sai aka samu ai a cikin wasu nusakh a kofin hannu na wasu bugu na wannan littafi ya zo da wasu sunaye guda biyu akwai alkarimu da akwai alhakimu don haka kasantuwar an san yaya aqida da ra'ayin ibnu taymiya yake sai aka ga waccan kalma bata dace ba to yanzu wacce ce tafi dacewa kenan ita ce alhakimu ko alkarimu na haka muka zaɓi tabbatar da alkarimu kenan ka zo sai ka ce wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa alkarimul munzalu ko fa huwa alhakimul munzalu domin waɗannan alhakimu da alkarimu sun zo a cikin alkur'ani da siffan da shi kanshi alkur'ani ɗin saboda halin da waƙa ta shiga za ka ga a nan ya zo da kalma alkur'an da yadda ainihin aka saba karanta ta musamman a kira'a sab'iyya ta ainihin hafs to za ka zo kuma gaba za ka ga wani wuri wanda shi kuma an wasalce shi da a karanta shi da alkur'an domin a cikin qira'ati sab'iyya akwai inna hadhal qur'ana alqur'ana dan haka nan mun karanta shi da wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karimul munzalu game da qur'ani ina cewa duk abin da ayoyin shi suka zo to na yadda da su shi alqur'ani babban littafi ne da Allah ya saukar wa jami'u ayati sifati umirruha dukkan ayoyin da suka zo kuma suna siffanta Allah ko suna siffanta Allah game da sunayen shi ko siffofin shi ko ayyukan shi ko darajojin shi to ina gudanar da su haƙan. kama na tirazul awwalu gaskiyar yadda ainihin wato suka zo aka ciro su daga al'umma ta farko su ne first generation tiraz. su ne al'umma ta farko su ne salafu salih annabi da sahabbai da ainihin almajiransu da suka biyo baya ibn taimiyya da ya siffanta ayoyin nan da cewa wa jami'u ayati sifati yana nufin ayoyin da suka zo waɗanda suke siffanta Allah da siffofi khabariya da sam'iyya kama ce Allah na da hannu Allah na da ƙafa Allah na sama Allah na sauka a ƙarshen dare duk ayoyin da suka zo da wannan bayanin ibn taymiya yana cewa ya amince da su wa aruddu uhdataha ila nuqaliha sannan kuma duk abin da ya shafi fassarar su da gano ma'anar su da kuma duk wasu bayanai waɗanda suka shafi irin waɗannan ayoyin ina mayar da su zuwa ga waɗanda ainihin suka ciro su wato fassarar waɗannan ayoyin to salaf da suka kawo mana su su muke bari su fassara mana su wa asunuha min kulli ma yutakhayyalu sannan kuma ina kiyaye waɗannan ayoyi gaba ɗayansu daga duk wani rudani wanda zai iya kyankyasuwa a cikin kwakwalwa. kamar rudanin da ke faruwa cewa in aka ce Allah yana saman bakwai to wa ke kula da sauran ɓangarori na duniya ina aka ce Allah maɗaukakin sarki na sauka kowane ƙarshen dare daga saman bakwai ya dawo sama ta ɗaya to wa ke kula da waccan sama ta ɗaya idan haka ce Allah na da hannu an siffanta Allah da siffofi irin na halittu kenan idan haka ce Allah zai zo a ranar alkiyama tare da ƙur'ani ya ce waje a rabbuka to ai an siffanta Allah da tahowa da zuwa irin na halittu kenan wannan ina tsare dukkan ayoyin daga ɗaukan irin wannan ma'anar ba kuma na amincewa tunani na ya bayi zuwa ga wannan ma'anar domin kasantuwar sunan tahowa ko zuwa yayi ɗaya baya nuna zuwan bayi da na Allah iri ɗaya ne ibnu taymiya yace qubhal liman nabadha alqur'ana wara'ahu tir Allah wadarai da wanda ya jefar da alƙur'ani bayan shi wa idza dalla idan zai kafa hujja ya kulu sai ce ƙalal akhtalu akhtalu masanin larabcin nan ma'adibin nan ya ce kaza ai ko akhtal ya ce kaza ai ko akhtal ya ce kaza madadin ya ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya jefar da alqur'ani bayan bayan shi yana ainihin komawa zuwa ga ai a lugance ma an aka ce kaza ai kaza ne ai a lugance in aka ce kaza ai kaza ne lugha za ta iya taimakawa wajen fassara alqur'ani tare da ɗaukar wata ma'ana ta ta'awili idan ba a samu ƙur'ani ya fassara junan shi ko kuma sunna ba amma in har ƙur'ani ya fassara junan shi ko sunna ta bayyana to in aka samu wata ƙa'ida ta arabiya tana hukunta ba daidai ba ne fassara da ƙur'ani yau junan shi ko kuma sunna ta tewa alƙur'ani ko sunna to sai a ce ƙubuhan Allah wadarai da irin wannan luga da wannan malami da wannan nahau wanda za a karkatar da ma'ana alƙur'ani da shi wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum muminai da gaske za su ga ubangijinsu wato a ranar alkiyama wa ilas sama'i ibi gairi kaifin yanzu. sannan kuma dangane da sauka to babu shakka Allah maɗaukakin sarki yana saukowa daga ainihin sama a ƙarshen kowane dare kamar yadda muka bayyana wani abu da zai baka mamaki waɗannan matsalolin da kuke ji ana cewa ibnu taimiyya ya ce kaza ibnu taimiyya waɗannan ɗinnan kusan kowace mas'ala. littafi ce mai zaman kanta daga cikin littafan ibnu taimiyya kusan kowace matsala in ba ta zama littafi mai zaman kanta ba za ta ɗauki babi wanda inda za a ware shi a buga shi zai iya cin gashin kanshi a matsayin bugun littafi ibnu taimiyya ya rubuta akan haka to gaskiya dai muminai za su ga ubangiji amma a kiyama amma a nan duniya ba a ganin Allah kamar yadda hadisi ya bayyana cikin sahihu muslim sannan wa uqirru bil mizani kuma ina tabbatar da ma'aunin lahira ma'aunin lahira wanda komi kankanta abu zai auna shi to na yadda da wannan ma'auni na ayyuka wanda za a auna alkhairai za a auna sharri a ciki wal haudil ladhi hakanan da kuma tabkin nan wanda arju bi anni min huriyan an halu ina fatan ni dinnan zan kandama in sha in koshi daga wannan tabki. Tabki guda biyu ne akwai ɗaya a wajen aljanna shine alhaud hadisai sun zo sahihai cikin bukhari da muslim da abu dauda cewa ranar alkiyama za a kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallama tafki a dandalin alkiyama wanda di ya sha daga wannan tafki ba zai sake jin kishi ba har abada ko da ya shiga aljanna ba dai ji kishi na kishirwa ba sai dai ya yi sha'awar shan ruwa irin na manyan mutane masu mukami na biyu akwai alkausar alkausar shi kuma tafki ne a cikin aljanna wanda di ya shiga aljanna zai sha daga ainihin alkausar shi wancan alhaud tafki na annabi sallallahu alaihi wa sallama girman shi annabi ya ce kamar daga madina ne zuwa san'a ko kamar daga madina zuwa birnin kudus wato yana da matukar girma kwarai da gaske kamar ka ce daga kaduna zuwa abuja ko daga kano zuwa abuja ko makamantan haka sannan hasken yadda ruwan yake ya fi nono fari sannan kuma adadin kofunan da za a sa a kewaye sun kai adadin taurarin da ke sama to haka Allah madaukakin sarki ya tsara wa annabi yana da tafki a wajen aljanna a dandalin alkiyama to anan ne waɗanda suka canza addini suka taho sai a ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin korasu yana wartakar su Allah ya kiyaye sannan kuma yana da na cikin aljanna wanda Allah yake cewa inna kal kautsar to sai malam ibnu taymiya yake cewa wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannamin Haka nan siraɗi kuma na yadda siraɗi wata gada ce wadda za a taso ta tun daga dandalin kiyama ta zo ta haura ta wutar jahannama ta tike kuma a ƙofar aljanna sai ku kiyaye za ta taso daga dandalin kiyama ta haura wutar jahannama sai ta tike a ƙarshenta ƙarshen ƙofar aljanna wannan ainihin siraɗi idan kuka karanta littafin at-tazkira ta al-imam al-qurtubi za ku samu gamsassu kuma ingantattun bayanai dangane da shi ya zo a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya siffanta yadda ainihin hawan siradi zai kasance da cewa wani zai zo ya haye fab daya sai dai gan shi a kofa aljanna har ma ya rinka mamaki ina siradin yake wani zai wuce yana tafi a hankali mala'iku suna cikin wutar jahannama suna wurgo ƙugiya don su fusgo wani za su kakkarce shi ya yi ƙasa wani su kakkarce shi sannan ya samu hayewa haka dai kowa da gwargwadon ƙarfin imanin shi ko lalacewa imanin shi haka dai kowa da gwargwadon yadda yake da ayyuka na gari ko kuma lalatattun ayyuka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu sa'a domin hayewa siraɗi sai ce wa kaza siratu yumaddu fawqa jahannami yace haka siradi kuma na yadda cewa za a miƙe shi a saman wutar jahannama fa muwahhidun najin mai tauhidi zai ketare wa akharu muhmalu ɗayan kuwa za a bar shi a cikin wutar jahannama wanne ne ɗayan shine mara tauhidi kafiri kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce wannaru ya shaqiyu bi hikmatin ita kuma wuta to duk wanda ya tsiyace wa Allah ya kafirce wa Allah to zai shige ta shigan nan kuma da Allah zai saka shi a ciki to ba zalunci ba ne hikima ce ta Ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai sa ya halicci bawa kuma ya hana shi ikon aikata ayyukan alheri ya kuma bashi shi sauƙin ayyukan ainihin sharri a bisa ƙaddara da ya ɗora mishi. sai shaidan ya nasara a kan shi sai ya ainihin aikata waɗannan ayyuka na sharri sai ya zama shakiyyud duniya wal akhira kuma ya fada ainihin wuta wa kaza taqiyyu haka shi kuma mai tsoron Allah musulmi mai imani ilal jinani sayadkhulu shi kuma zai shiga ainihin aljannatai na Allah madaukakin sarki shi ma saboda hikima Allah da kuma rahama Allah ba dan kwazon shi ba wa li kulli hayyin aqilin fi qabrihi sannan duk wani wanda ya rayu kuma da hankali har ya mutu to a kabarin shi zai kasance yana da amalun yuqarinuhu hunaka aikin da za a gwada a can da aikin alheri da na sharri wa yus'alu a mishi tambayoyi a kai wannan yana bayyana cewa mutumin da ya zo duniyan nan bai rayu ba to ba za a ainihin yi mishi tambayar kabari ba don bai aikata aikin ba shine isharar da ya wali kulle hayyin ma'ana daga haihuwar shi sai ya mutu to wannan babu tambaya babu azabar kabari a'a an haife shi ya rayu ya kai lokacin balaga sai dai mahaukaci ne bai da hankali ya mutu to ba za ya mishi tambayar kabari ba domin waɗannan dukkansu alƙalamin rubutun ayyuka bai hau kansu ba dan haka wali kulli hayyin aqilin fi qabrihi duk wani rayayye mai hankali a kabarin shi yana da amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu aikin da a can kabari za a gwada a mishi tambayoyi akai ya ba da jawabi waɗannan su ne a jimillance aƙidojin ibnu taimiyya waɗanda a zahiri kamar yadda muka ce ibn taimiyya ya yi su ne don ya ba da ansa yawan tuhuma da zargi da ake mishi a kan aƙida shi ko kuma amsa ga tambayar da wani ya rubuto mishi don haka sai bayar da su a jimillance akwai matsaloli waɗanda bai tattauna a ciki ba wallahu alamu na daga abin da zai taimake ka ka gane waɗancan matsalolin ma ya yarda da su shine matsaloli na aƙida da fiƙihu galibi suna da alaƙa da juna idan mutum ya yadda da matsala kaza to tabbas ma yadda da kaza misali wanda duk ya yadda Allah maɗaukakin sarki na sakowa a ƙarshen dare yana cewa wa zai roƙe ni amsa wa zai kaza wa zai kaza dalili ne akan wannan mutum ya yadda Allah a sama yake wanda duk yadda Allah yana da hannu dalili ne akan ya yadda Allah yana da ƙafa to waɗannan aƙidojin da ka ji su a jimillance ko da baka ji sauran ba to ka sakankance ibnu taymiya da ya yadda da sauran ya yadda da ceto don haka a cikin littafan shi da dama ya yi sharhi dangane da ceto da yadda yake da kurakuran da suka shiga ciki kamar littafin shi mai suna ka'idatun jalila fi tawassul wal wasila to ta iya yiwa ka ce to ai kai mazhabin malikiya kake bi kai ba shafi'e ne kai ba hambali ne ko ba hanafi sai ibnu taymiya yake so ya daure ka da jijiyar jikinka cewa to madalla da kasantuwa ka kai ba malike ne ko ba Hanbali domin limamin ka maliku da shafi'i da ahmad da ainihin abu hanifa dukkaninsu akan wannan aƙida suke kuma in ka tsaya a kanta madalla da kai idan kuwa har ka sake ka batta to ba ka ba maliku duniya da lahira kuma baka da madafa sai marmaza ya ce haza kadu shafi'i wa malikin wannan ita ce aqidar shafi'i da maliku wa abi hanifata ita ce aqidar abu hanifa sun ahmad yunqalu haka kuma aka ciro ta daga imamu ahmad bin hanbali dukkan waɗannan malamai waɗanda su ne aka fi riko da mazhabinsu da tafarkinsu musamman a fiƙihu a duniya a yau da jiya da shekaran jiyar musulunci dukkansu sun haɗu akan yadda da waɗannan aƙidojin waɗanda Ibn taimiyya ya kawo don haka fa'initta ba'ata sabilahum fa waffaƙun. idan ka bi hanyar su to ma madalla sai mai maka murna akan cewa an datar da kai ka dace wa inibta da'ata idan ka ƙirƙiro bid'a ka saba wa annabi ka saba wa mumine ka saba wa sahabbai ka saba wa tabi'ai da waɗannan manyan malaman Fiƙihu. fama alaika mu'awwalu to baka da wata madafa baka da wata madogara baka da wata hujja baka da inda zaka jingina kanka domin kai dai baka isa ka ce kai ba maliki bane don maliku ya yarda da wannan aqida kai kuma baka yarda ba kai baka isa ka ce kai ba hanafi bane ko ba shafi'i ko ba hanbali ko makamantan haka jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da kamar yadda na ce ba sharhin ta zami ba dama dai makasudi a karanta ta a yi ainihin wato ɗan ta'alikat da kuma bayanai waɗanda suka shafi wannan ainihin wato aƙida a jimillance da kuma ainihin wannan littafi sai dai malamai an ɗan samu da dama waɗanda suka tsaya suka yi wannan littafi sharhi daga cikin malaman da suka ainihin sharhin wannan littafi akwai a sheikh muhammad ibn abdullahi aljabruti yana da littafin da yawa sharhin wannan ya sa mata zadul mi'ad bi itiqadi khairul ibad wannan littafi har yanzu rubutun hannu ne ba a buga shi ba akwai kuma a sheikh ahmad ibn abdullahi al-mardawi to shi mardawi sharhin shi ne yafi shahara saboda an samu su shahararrun malamai kamar yadda zan zo in yi bayani sun yi ta'aliki akan sharhin nashi nashi littafin ya sa mishi suna al-la'ali ul-bahiyya fi sharhi lamiyati sheikh al-islam ibn taymiyyah daga cikin malaman da suka ainihin yi ta'aliki akan wannan sharhi akwai a sheikh ali ibn hamd as-salihi da sheikh salih ibn fauzan al-fauzan waɗanda a wannan bugu gaba ɗaya darul muslim ta haɗa da buga wannan sharhi nasu gaba ɗaya sannan sai a sheikh abdullahi ibn abdurrahman al-jibrin shi ma ya yi ta'aliki ya kuma karanta amma ainihin a cikin kaset to sai kuma ainihin nan kasusuwan da muka ce za a raba ɗalibai insha Allah ta'ala akwai malamin da ya zauna ya karanta ta a nan ƙasar Saudi Arabia insha Allah ta'ala za ku ji kowa ne ne shi da inda ya karanta ta da lokaci da makamantansu waɗannan kasusuwan gaba ɗaya muke fata insha Allah ta'ala a haɗa a sa a cikin CD guda ɗaya na MP3 wanda za ku ainihin ji su ku ji da larabci ku ji da hausa ku ji kuma ƙarin bayanai waɗanda ainihin waɗancan manya-manyan malamai suka yi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sannan a nan hannuna yana daga cikin ainihin hannuna gashi kwafin hoton rubutun hannunta ne don tabbatar da tausikin wannan littafi lallai babu tantama wanda wannan kun ga gashi kamar yadda muka yi ishara a ɗazu tun wannan shekara ta bakwai. da ashirin da wani abu aka ainihin samu wani malami cikin salsalar su ibnu taimiyya ya rubuta ya kwafe ta wato a abin nan a hijira na da ɗari bakwai da sittin biyu kuma kamar yadda nace jimillar baitin ta baiti goma sha shida ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka ce jama'a ba sharhi ne muka abin nan ba ta'aliqat ne mu fassara a danyi waɗannan 'yan gyare 'yan sharhohi a tattakaice kwarai da gaske mai yiwuwan Allah ya nufa wata ran za a tsaya a yi dogon sharhin ta yadda za a fito da matsalolinta a karanta hadisan da sauransu amma dai makasudin irin wannan dama ana so ne ka haddace na haka malamai da yawa sun rubuta ainihin wato sharhohi da makamantan haka na'am eh asali wato na bi ah, yadda malaman suke faɗi ne Eh, sha shida ne babu shakka don akwai wani baiti guda wanda shine na so in yi mana ishara ainihin akai akwai wani baiti guda ɗaya wani baitin ta guda ɗaya wanda shi bai bayyana a cikin abin nan din namu ba a cikin wannan namu lalle dai ka ina tsammanin musamman nan Ali Hassan ne ma ya ya kawo shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu eh wannan baitin da yake cewa eh ina dan ina dan zuwa tukuna eh. yawwa wato bayan wa aqulu fil qur'ani ma ja'a bihi ayatuhu fa huwa al-karimul munzalu to akwai wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala ata'awwalu